shi dai na abubakar radiyallahu anhu kamar yadda muka sani babu abin da ya kai babu wani wanda annab sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abu a kansa kamar yadda ya faɗa a kan abubakar lokacin da lokacin da aka annab sallallahu alaihi wasallam ya zo a kan mimbari ya ce allah ya ba ma wani bawa nasa zabi tsakanin abin da yake wajensa da kuma rayuwa a duniya sai ce sai ya zaɓa abin da yake wajen Allah sai sai na abubakar ya fashe da kuka sai sahabbai suka ce me ya samu wannan dattijan don annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa Allah ya ba mu wani bawa nasa zaɓi zai yi ta kuka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rarrashi sayyidina abubakar yace wallahi ba wanda ya yi min kyauta ya min ni'ima da ya cancanta in gori ne ya min gori irin abubakar a cikin wato abokantakarsa kasancewarsa tare da ni da kuma a cikin dukiyarsa ya da a duniya zan riki ba daɗi zan riki ba daɗi wato mai keɓancacciyar soyayya da zan riki wani a cikin mutanen duniya da abubakar zan rika amma ni halilun rahmani ne ni ba daɗin Allah ne ar-rahman sannan ya ce duk wata ƙofa da take ɓullowa cikin masallaci a toshe ta sai ƙofar sayidina abubakar domin kun san yadda sahabbai suke masallaci a gidajensu garin masallaci haɗe yake da gidajensu eh, ba kamar mu bane nan a ce akwai haraba garin masallacin kawai shigowa mutum zai cikin masallaci saboda haka har a lokacin ma idan suka yi janaba in babu ruwa a gida hankalinsu yana tashi ta za su shiga cikin masallaci to sai da aka saukar da illa abiri sabilin hatta tartasilu sai dai masu ƙetare masallaci لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون wala جنبا إلا عابري سبيلا سبيل wato kada ku shigo cikin masallaci a kada ku halarto kada ku zo wajen sallah alhali kuna cikin maye kada kuma ku shigo cikin masallaci kuna cikin janaba sai dai in za ku ƙetare hanya ne to ƙetarewar shine saboda kofar su tana cikin masallaci in suka fito za su je su ɗebo ruwa suna da janaba in aka ce ba za su shiga ba to ta za su yi wanka don babu ruwa a gida ba kamar mu bane yanzu da ake da ruwa ko da rijiyoyi a gida su sai an fita to duk haka suke da kofofi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace a rufe kofar kowa sai kofar sayyidina abubakar sai da ya zamanto wannan a ƙarshen rayuwarsa ne sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen rayuwarsa ne bayan hajjatul wada ne aka yi wannan saboda ka sai da ya zamanto kofar kawai da ta yi saura daga kofar annab sallallahu alaihi wasallam da yake fitowa daga gidan matansa sai kuma kofar da take fitowa daga akasinta kun ga yanzu a harami masallacin annab sallallahu alaihi wasallam ba akwai babu siddiq ba daga babu salam sai babu siddiq to ainihin ce jihar gidan sayyidina abubakar saboda haka tana hannun riga da gidan annabi sallallahu alaihi wasallam duk da yake ba inda kofar take yanzu bane tunda ai haddin masallacin ai daga ciki yake daidai ne irabin mutanen turkiya din nan shine haddin sa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to a nan kofar take to amma daura muhazatinta in ka miƙe inda yanzu yake da babu siddiq Shi ne saitin inda gidan sayyidina abubakar yake da kofar da yake shigowa cikin masallaci to wannan a shaida ce akan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya keɓance sayyidina abubakar da ita cewa ya kai matsayi wanda babu wanda ya ke shi a cikin sahabbansa kuma shi yasa nema aka keɓance shi da cewa shi ne siddiq wato mai isa matuƙa wajen gaskata annabawan Allah ya lokacin da ya hau kan dutsen ohud da shi da abubakar da umar da usman dutsen uhud ya yi girgiza sai ya ce masa uskun ya uhud ka nutsu ya kai dutsen uhud ba wani ne a kanka ba illa nabiyun wa siddiqun wa shahidan ba ce annabi da siddiqi da shahidai guda biyu da shahidai guda biyu su ne na umar da usman kuma dukkaninsu abin da ya faru gare su din annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya faɗa shahada suke shi kuma na abubakar a kan katifa a kan gadansa ya rasu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu kamar yadda ya rasu shi ma a kan gadansa saboda haka amma ya keɓa ya ambace shi da as-siddiq eh, as-siddiq wato mai isa matuƙa wajen gaskata annabawa haka nan sayyidina umar radiyallahu anhu ya ya nuna irin matsayinsa da irin yadda nagartarsa take da kan cewa da zai bi hanya shaidan zai guji wannan hanyar to shi yasa kun ga waɗanda suke kin sayyidina Umar ai kai ka san waliyan waye ko shaidan gudun sa yake saboda haka masu gudun sayyidina Umar masu zagin sa waliyan waye to haka nan aka zo sayyidina Usman radiyallahu anhu shi ma ya keɓance shi da ambato ya ce duk abin da Usman ya yi bayan yau ranar da za ta fi yakin tabuk ma zarra Usman ma fa'ala ba a da yau duk abin da ya yi bayan yau ba zai cuce shi ba zai cuci da komai ba shi sa shekul islam ibn taimiyya yake faɗan wannan ka'idar wajen dukkan mai karatun tarihin sahabbai cewa lallai ya fahimci wata ka'ida ka'idodi ne guda goma masu tsada ya faɗe su a cikin manhajar sunna daga ciki ya ce akwai abubuwa da mutum zai yi a farkon addini a farkon musulunci kyawawan ayyuka sabiƙa marigaya da suka riga wanda wannan aikin duk abin da ya daga baya ba zai cuce shi ba shi ne buga misali da kamar sayidina usman kamar ahalu badr wanda suka je yakin badr da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari saboda hatib ibn abi balta'a ya saki asirin annabi sallallahu alaihi wasallam sai na umar ya so ya sare masa wuya saboda ganin girman abin da ya yi ya ce a'a ya umar Allah fa ya dubi wanda suka yi yakin badar ya ce ku aikata duk abin da kuke so na gafarta muku saboda haka ko da za ka ga abubuwa tunda sahabbai ba mala'iku ba ne ba annabawa ba ne suna da sifata da shari'a da raunin su irin na 'yan adam ba a ce ma'asumai ba ne to amma duk abin da zai zo daga baya dangane da abin da suka yi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam abin da suka yi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam alherinsa ya mamaye dukkan wani abu da zai zo daga baya da irin wannan nasi da muka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga kuma irin abin da ya faɗa akan sayyidina Ali yace yana son Allah da manzansa Allah da manzansa suna son sa kuma Allah zai fatahi a hannunsa ga abin da ya faɗa kuma a kan waɗansu ɗaiɗaikun sahabbai masu yawa kamar su zaid ibn sabit wanda ya faɗi cewar shi ne ya fi kowa sanin irin ilimin gado ga abu musa ashari wanda abu musa ashari ya yace an baka zaƙin murya irin zaƙin muryar annabi dawud ya ce ya rasulallah da na san kana sauraron karatun ai da na daɗa kawata shi ma fiye da yadda da na rera shi da zaƙin murya fiye da yadda kai yadda ka ji ga mu'az ibn jabal da ya kama hannunsa ya kama hannunsa mu'az ibn jabal saurayi ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam saurayi ne eh, bai kai shekara talatin ba tunda ya rasu yana shekara talatin da shida ya rasu yana shekara talatin da shida a shekara ta goma sha takwas bayan hijira shekara takwas bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya shekaran shekaransa irin 28 ya kama hannunsa yace ina son ka ya mu'az ya mu'az inni la uhibbu wallahi ina son ka ya mu'az ya subhanallah wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hannunsa yace wallahi ina son ka ya mu'az to waɗannan fa in kuka kula abinda za ku kula Allah ya zaɓi waɗannan mutane don su zamanto wanda su za su yi tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam su za su yi sallah a bayansa su za su yi su ne waɗanda zai ce a ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad dalin su ce amin mala'iku su ce amin shine fa ya faɗa yace ihdina siratal mustaqim wa samu wannan wa samu wannan in ba su ba shine zai ce sami Allahu liman hamida Allah ya ji wanda ya gode mata su ce duk ga baki ɗayansu rabbana wa lakal hamd Allah ya ji su wannan kaɗai mata ishe su shaidu shi yasa Abdullahi ibn Umar yake cewa mutum ya tsayansu ya tsaya makamin da ya tare da annabi sallallahu alaihi na sa'a ɗaya ya fi ibada tsaye daga cikin rayuwarsa ga baki ɗaya to sannan kuma ka duba irin abin da ya faɗa akan mata irin abin da ya faɗa akan ubay ibn ka'ab ya kama hannun ubay ce ya ubay Allah ya umarce ni in karanta maka suratul bayyina ya ce ya rasulullah Allah ya ambace ni da sunana yace Allah ya ambace ka da sunanka ubay yayi kuka yayi kuka Allah gabaki ɗayansa ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka karanta ma ubai suratul bayyina a cikin sahabbai aka samu waɗanda suka sami irin wannan to irin waɗannan shaida da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga sahabbai tuli suke a shi yasa sayyidina umar radiyallahu anhu koyaushe yake nanatawa waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yana mai yarda da aminci da su yana mai yarda da amincewa da su ya yarda ya amince da su kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya yi nassi akan cewa radiyallahu wa radu an ya yarda da su su ma kuma sun yarda da Allah haka a mutum musulmi ya yi zurfin tunani akan wannan hadisin na Anas ibn Malik na kallon da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa na ƙarshe suna sallar asuba ranar litinin ɗin da ya bar duniya yanda ya kalle su ya yi murmushi suka ga fuskarsa kamar wata yana nuna yarda da amincewa akan yare ne su ya basu akan turba kyakkyawa idan ba su zamanto nagartattu ba wai zai zamanto nagartacce tunda ne nagartarsu ai natijar tarbiyyar annabi sallallahu alaihi wasallam ce wane ne ya kai shi tarbiyya akwai malami kamar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mai tarbiya kamar annab sallallahu alaihi wasallam shi ne fa ya ce ma Allah ya ce ma Allah Allahumma Allah na isar suka ce na shahadu nashhadu annaka qad ballagta wa nasahta wa addai yace Allahumma shahad ya ɗaga hannunsa ya kalle su yace Allahumma shahad Allah kai shaida waɗanda annab sallallahu alaihi wasallam yi wannan mission ya yi wannan aikin na isarwa ya ce Allah kai shaida na isar to ta yaya za a yi a ce ya waɗannan ba nagartattu ba ne suwaye za ka zamanto nagartattu in dai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyyanta ya horar da su ya koya musu ba su na nagartattu ba to ai babu wanda ya zamanto nagartacce a duniya hmm, kuma wannan tuhuma ce ma ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kan cewar wato bai samu nasara ba wanda duk zai wannan tunanin zai zama yana tuhumar annabi sallallahu alaihi wasallam da rashin nasara wajen iyar da sakon Allah da nasiha da isarwa ga al'umma kalla wa hasha Allah ya kiyashe shi bal kamar yadda sahabbai suka yi shaida mu ma muna shaida na shahadu annaka ya rasulullah qad ballaghta risala wa addaita al-amana wa nasahta al-umma wa jahadta fillahi haqq jihadi حتى أتاك اليقين فصلوات ربنا وسلامه عليك وعلى آلك وأصحابك والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين شيخ mu kuma ɗaya daga cikin فضيلة الشيخ الدكتور كومسي بروفيتور إن شاء الله أبو عبد الرحمن bashir ibn ali ibn umar ya yi hafizullahu wa ra'ahu wanda a cikin abin bai kai awa ɗaya ba malam ya shayar da mu madarar ilimi da ta ƙunshi littafin allah da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda dama matashiyar ita ce hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam game da nagartar sahabbai to ya fassara mana nagartar a aikace a cikin hadisan kuma ya ba da himma kwarai da gaske wajen kawo hadisan musamman wajen ba da mahimmanci akan ma'anar da hadisan ke dauke da shi da kuma irin tarbiyyar da take cikin hadisan tare da bayyanar da darajar waɗannan bayan Allah wanda bala yana da jarin abubuwa da yawa amma ifa Allah a cikin lakshar sai ta aika a iya hadisan kawai wanda abin da na iya lissafawa ya kawo hadisin da bai gaza talatin da hudu ba wanda iya wannan kada ya isa a wallafa littafi a iya maganar da malam kuma a cikin hadisan yake zuko mana fa'idoji da ka'idoji wanda akwai ka'ida wadda malam ya istinbadi da kansa yake juyar da ita zuwa ga ka'idojin malamai ka'idoji guda tara ya cike mana kuma da ka'idojin da shekul islam ibn taymiya ya kawo guda goma a dunkule sai malam ya baje mana ka'ida guda ɗaya daga ciki wanda su kansu wannan kaɗai ya isa a wallafa littafi a kai allah ya saka wa malam da alkhairi duka abin da ya faɗa shine abin da ke cikin littattafan musulunci shine abin da malam jamilu dr jamilu muhammad salisu ya mana bayani a jiya a shekaran jiya kuma irin bayanin ne da abubakar muhammad sani ya baji wani bangare nasa a lakcar jiya kuma dai irinsa za a yi ta ci gaba da ji insha Allah a laccar gobe ta masallacin alfurqan ta shehin malaminmu fadilatu al-doktor professor Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo da kuma wacce ɗaya daga cikin shehunanmu jagororinmu malamanmu za su yi a jibi in Allah ya kai mu a masallacin ikiya Sunna da ke gwamnati Professor Mansur Ibrahim Sokoto MNI. to yanzu insha Allah muna da ƙarin wani ilimin da za a zuba mana a cikin minti goma sha biyar a takaice wanda ɗaya daga cikin jagororinmu shi ma kuma yayyenmu a fagen da'awa iyayenmu a fagen karatu yayyenmu a fagen da'awa a fadilatu sheikh victor abdullahi ibn muhammad getsu abu abdulrahman ina gayyatarsa zuwa wannan kujera domin ba da tasa gudunmawar a cikin mintunan da aka ambata fasinsa akan hadisan da suke magana akan mahadi kuma malam chief lecturer ne shine shehin malami kamar a ce professor a jami'a ne to a kwalejin tarbiyya ta jihar kano ta sa'ada tirimi kuma ɗaya daga cikin limamai ne na juma'a a masjidin sahaba masallacin sheikh muhammad ibn usman muna fatan a cikin waɗannan mintuna goma sha biyar na malam Allah zai masa jagora da fatan Allah ya bashi ikon fa'idantar da mu kwale da fadar mashkuran ma'ajira. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن wa ba a manya يمال malamanmu ɗalibai 'yan uwa السلام عليكم wa barakatu وبركاته uwa ɗalibai kuma za ku yi mamaki a ce bajinin malami malaminmu a dr bashir aliyu a ce zoye lakta sannan a ce ni ne zan masa ta'ali na jin kuma za ku yi mamaki su uwa da suka tsara wannan ina jin kawai dai sun tsara bisa yadda ran suke so amma ba abin da yake shi ne ya dace ba dr bashir malami na ne shekara talatin da shida da na lissafa akwai mss da suke shirya ibc 1986 a buci kwaleji ta buci kenan aka shirya a lokacin malamai da aka gayyata lakta mu da muka je tsawon sati muka zauna a wannan makaranta a matsayin mu na ɗalibai dakta bashir yana cikin masu lakta a wannan lokaci ba zan manta ba akwai babban malami Allah shi kan shi malawar abubakar radda ya zo zai lakta shi lokacin muslim brothers wannan motsin ya fara zuwa duk sai suka fice wanda suke da wani fahimta ta daba suka fice daga wannan hotel lokacin da allah ya ji kamalan dr abubakar dr aminu bin abubakar shi ma shigo zai sai suka fice amma lokacin da dr bashir ya shigo zai lakta suka zo suka cika wannan ɗakin taro a lokacin wannan 86 ku lissafa shekara nawa na yanzu 36 a lokacin sonsomi sonsomin abin da aka fara an fara wannan mutumin da ya kawo abin da ya kawo a kasan nan a lokacin su suka cika wurin zaton da suke da tabashir nasiru ana tafiya Allah da ikonsa Allah ya azurta mu da Dr. Bashir wannan tafiya ta su ya balle ya bata gashi nan yau ya zama bajimi na sunna bajimi na wannan tafiya ta magabata duk wanda ya ji laccan nan ya san daga Bashir ba abinda da za mu ce sai mu ce Allah ya ƙara mana yawarsa albarka. Allah ya ƙara mana irinsa. Matasa shekara talatin da shida wasu ba haife ku ba. Ba ku san waccan guguwa ba da ta taso. To, Allah Ubangiji ya taimake mu da yau irinsu daga Bashir su ne suke tattaka waccan tafiya mara kyau. Allah ya azurta mu da irin su tun wannan lokaci yake a matsayin malami na akwai wannan lokacin yana jagoranci na limancin sallar turawihi tun daga unguwarmu muke zuwa gandu muke bin shi sallah to kaga wanda ya zama malamin ka shekara talatin da shida ya zo zai karantar a ce kai za ka yi mai tarihi ko san da gyara saboda haka ni ababen da ya kawo mana na nagartar sahabbai da annabi ya tabbatar masu ƙur'ani ya fara tabbatarwa Allah ya tabbatar da nagartar su. kamar yadda aka ji lafta daga ɗan uwa da ya gabata dr bashir ya zo ta mana waɗannan hadisai masu ɗimbin yawa da suke nuna mana nagartar sahabbai da annabi ya tabbatar masu ai ba abin da zan ƙara in dai ba so kuke in ɓata ba ni abin da nake so in ja hankalin 'yan uwa matasa a wannan tafiya da Allah ya zo samu da irin wannan malamai da kuma wannan lokaci da muke ta rasa malamai irin waɗannan ya kamata mu matasa ko in ce ku matasa in zan bayani da na kan ce mu matasa amma yanzu matasan ne ma suke su fitar da ni daga cikinsu to wani ɗin da na kan ce mu matasa muka kalli irinsu da bashir zan ce mu matasa wallahi mu yi karatun tana ku duba wannan masallaci na babban malamin mu shan jafar mahmud adam ya tafi ya tafi ga babban malamin mu dr ahmad ibrahim shi ma ya tafi shi kan shi dr aminu din abubakar ya tafi tafiya suke ta yi ma abubakar allah ya ji kansa ya tafi babban malamin mu shi abubakar gumi ya tafi tafiya suke malaman sunna wannan nan kenan ku tafi zuwa su shabinu ba shabinu usaini kwanan nan ga malamin da muka rasa ba yan uwa matasa wallahi abin da ke gabanmu mai karatun tanasu mu jawo sauran malaman nan da suka rage mana mu riƙe su mu makalkale masu mu rungume su domin su shayar da mu abin da Allah ya ba su kafin mu rasa su domin annabi sallallahu alaihi yana cewa Allah yana ɗauke ilimi daga cikin al'umma ba wai a ɗauke malami a zare mai ilimin a ce daje yana da shi bai da shi ba ta hanyar mutuwar malamai malam wane ya mutu malam wane ya mutu to sai kuma a bar ba kowa sai jahilai a shugabantar da su a malintar da su a limantar da su daga nan su rika fatawa bisa jahilci su ɓata su ɓata Allah kakka nuna mana wannan zamani Allah kakka nuna mana wannan lokaci lallai yan uwa mu duba mu tsaya matsayin kawai garin Kano lokacin da muke tahowa daga unguwarmu zuwa biyu ke sallar juma'a ana nan mu tafi da'awa ana nan mu tafi bokabu yau garin nan ku duba yadda ya faɗaɗa yadda ya bunƙasa yadda yake cika yake tumbatsa ta ɓangaren mazauna to lallai akwai buƙatar matasa ku tashi ku karatu Zan da bashir yana alfurkan da wahala ya iya zuwa nan ya yi karatu ya garzaya ya tafi biyu ke ya garzaya ya tafi gadon ƙaya ya tafi can rijiyar lemu garin ya faɗaɗa yana buƙatar irin su abubakar baban gwale ire-iren su ɗaruruwa a garin nan ba don komai saboda cikar garin wa zai riƙe can waɗannan mutane da dokta ya ishara wanda suke ba sa ƙaunar umar ɗan kasa saboda shi ba sa haɗa hanya da shaiɗan duk inda umar yake shaiɗan baina shi ya sa ba su ƙaunar shi to suna nan fa ma yadda garin nan ke faɗaɗuwa wallahi suna nan suna faɗaɗuwa a garin yadda wancan gari ya zama da suke to ne ma suke samai da kano shine garinsu can fakwato ta gagare su zariya to kano ɗin nan wannan da ba su san umar ɗin nan ya kamata a shi ba da tabashir ne kaɗai zai zama sarkin yaƙi alfurkan ba ba wani ne a can a'a da dole a cikin kuma tasa sai kun tashi kun karatu garin nan faɗi yake yanzu ka ɗauki faɗin kano wanda yake ba cirawa zai zo zai karatu a nan in ya fara amma ba zai iya ba saboda nisa musamman yadda tafiyar take ku duba gosulo yanzu da muka taho wanda yake can yan kaba can wajen tamburawa wanda yake can wajen abin rijiyar lemu ya za a yi in ba mu faɗaɗa ba saboda haka ni ba ta aliki zan iya yi a kan malamin mu ba ta'alikina akan mu ne mu matasa Allah ya mana ni'ima ya ba mu dama ya ba mu malamai mu tashi mu riƙe su mu tashi mu yi karatu na gaske wanda za mu iya ƙalubalantar abin da ake kokari a rushe na addini a wancan zamani in kuka duba ana fama ne da wasu kawai amma wannan wasu yau fa sun rarraba kurbi fitintinu da suke tasowa wa zai kalubalance su kai da kake da ƙur'ani kai da kake da sunna kai da kake da fahimtar magabata wallahi kai za ka iya kalubalance wancan waɗannan huskoki masu albarka ‘yan uwa ku gode ma Allah ba ni'ima irin ni'imar fahimtar addini ba ni'ima irin ni'imar fahimtar sunna ba ni'ima irin ni'imar fahimtar hanyar magabata saboda hanya ce mai ‘yanci ba ka jin akwai wani a gaban ka da zai iya hana ka wannan fahimtar taka ta sunna wallahi yan uwa mu mun ɗan ɗanɗano lokacin bautar shehunai da ake cewa ku ba ku san wannan lokacin ba lokacin da ba ka da yanci ba ka da huriya amma yau an sami dama an sami yanci ka tsaya ka saurari karatu tataccen karatu madarasa ko ta hanyar ka je wurin malam ko ta hanyar ka saurara ya laccocin nan duk da ake live ake son ko ka je ka sami memory ka zauna ka ji a natse ko ka zo nan ka sake komawa ka sake jin wannan lakcar ta dokta za ka ƙara fahimtar al'amura wannan lokaci na cigaba sannan ga wannan zamani da muke da shi na harkar kwamfuta harka ta technology ita kanta da awar tana buƙatar shigo da wannan ci gaban da Allah ya na idan da sai ka taso ka zo wurin malam a koyaushe za ka iya samun karatu zamanin sahabbai idan sahabi majalisin manzo zai kuce mai sai su kulla da abokinsa sahabi ka je ka zauna ka rawaito mana hadisan da ka ji wurin manzo in na dawo daga harkoki na ka bani ni kuma ranar uzurin ka in zauna in ji haka lokacin sahabai suke dan ka wani abu ya kuce musu to yau mu zamanin wannan memory ɗin. zamanin wannan kwamfutar yaya muke da abokanmu idan yau uzuri ya same ka ka tafi kaduna harka ka ta kasuwanci ko a ka tafi china cikin da dakta yake nawa aka tara maka wanda ba a yi ba da kai ka zauna ka ji su a biya maka su muna wannan a'a sai mu rika karatu a sha ruwan tsuntsaye sai mu rika halartar majalis na ilimi a matsayin yau in je a matsayin sha'awa gobe kuma in tafiya ta ai karatu yau na gobe tsinke man malaman nan namu littattafai suke sa mana su faro shi min gilashi ila gilashin nawa ake sauke shi da mu za a fara littafi ga dakta nan da zai tambaya ɗalibai nawa ya fara da su nawa aka kare da su wanda aka fara da su ma ba da sake ake kariya ba ya kamata mu dawo mu gyara Allah ya yi mana ni'ima babba wannan tayyar da wannan kalubalen duk da ake magana wallahi ba wanda zai iya kalubalanta shi ya kawo gyara da canji sama da tafiya ta sunna domin wannan hanyar ita ce imam malik ke cewa duk abin da bai gyara wato duk abin da bai gyara zamanin wato zamanin ba a koma kan wato abin da ya gyara zamanin manzo to shi ne fa zai gyara zamanin kaga in an bar shi an kama wata hanya ba ita ce gyara ba kamar yanzu maganar security da ake cewa ba security ne gyara a kare sojoji a kare 'yan sanda shi ne wasu ce talauci ne a magance talauci na'am ba mu tsin inkari ba mu inkari na amma wallahi hanyar gyara shine a zo a gyara zukatan al'umma manzo da ya zo sallallahu alaihi wasallam duk abubuwa da kuka sani na ɓanna ana yi ba irin mutum zai shi ya kama ɗanshi da kan shi ya binne ta saboda tsuntsar jahiliya amma da aka zo ya zo da wannan ƙur'ani ya zo da sunansa sahabbai suka runguma ya suka zama suka zama uwa ɗaya uba ɗaya suka kimtsu suka gyaru to mu ma yau abin da zai gyara mu kenan abin da zai gyara wannan al'umma a dawo a riƙe ƙur'ani a riƙe sunna bisa fahimtar magabata idan imamu mali ya ce zamaninsa ba zai gyaru ba sai an koma akan abin da manzo yake da sahabansa to ina ga namu yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijiran manzo kenan muna ƙara nesa da lokacin risala yan uwa mu dawo mu riƙe malaman sunna in muka riƙe su duk wata ƙura da za ta zo za mu iya tattake ta muci daga sadda kai nesa da malamin sunna to kana ƙara kusantar shedan Allah ya tsare mu wannan hanya Allah subhanahu wataala ya gaya mana ita hanyar ce kwaya ɗaya manzo ya zana masa habbai ita ya nuna masa hanyar ce ɗaya amma a gefen ta akwai hanyoyi kuna sakin wannan za ku bi wancan hanya saboda haka mu dawo mu tsaya kan wannan gwadabe na Allah na manzonsa da sahabbai Allah ya ban mu a kai an nuna mana lokaci dama na gaya muku ba ta ke zan ba Allah ya saka ma malamanmu da alkhairi yan uwa da suka shirya wannan lakcoci so yan hawariyun na Allah ya masu jagora Allah ya ƙara haɗa kan akan wannan sunna Allah ya taimaki musulunci da musulmi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk yan uwa muna zuwa ƙarshen wannan taro na albarka amma kafin mu rufe bisa jawaban da malam ya mana da kuma jawaban da fadilatu sheikh dr abdullahi muhammad gefe suka yi mana muna da bukatar zage dantse wajen roƙon allah ya tabbatar da mu akan tafarki mai domin akwai mutanen da aka taso tare da su wajen ƙaunar allah da ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma jinjina wa sahabbai tare da kiyaye musu su a baya amma kuma yanzu sun canza tafarki kuma da yawa daga cikin su in ka kalle su sai ka ga yaudarar su aka yi aka shigo musu ta abin da suke so kuma aka raba su da abin da suke so da aka babu abin da zai taimake kai baka akan tafarki wallahi sai kana addu'a mun gani a baya wani mun ji labari da tarihi wasu da iliminsu wasu da waƙoƙi ma sun irin na wancan lokacin suke ba wa sahabba a nabi sallallahu alaihi wasallam kariya sannan kuma a da da yankin an waye gari waɗansu kuma da su ake cin mutuncin nabi sallallahu alaihi wasallam kafin shekara goma akwai mutanen da da yawa saboda ƙaunar irin su anas ibn malik su sai na umar duk sun sa wa 'ya'yansu wannan su wasu sun jagoranci an sa wa ƙarnin su irin wayannan sunaye amma an waye gari a yanzu kuma da su ake zagin wayannan sahabba to gaskiya sai muna addu'a domin sai ubangiji ya tabbatar da kai sannan za ka iya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa game da yake cewa da Allah ya Mas'ud a hadisin ummu na Aisha Allah ya kare ta a gare ta ji shi yana roƙon Allah cikin dare yana sallah لنا اللهم إنا أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك idan ya zan shi kansa annabi sallama yana roƙon Allah ya tsare shi na farko yardar ubangiji kuma yana tsoron fushin Allah don sai Allah ya fushi da kai sannan zai sa ka wanda Allah yake so saboda ka ya zama wajibi ne wannan shawarwarin da malamai suka ba mu sannan ina faɗakar da kaina da yan uwana barki musamman da yaudarar da take shigowa a yanzu wanda da yawa waɗanda suka ɓata a wannan takaitaccen lokacin galibin sun ɓata ne saboda yaudara kuma yaudarar nan an fi yaudarar sufaye sai a shigo musu ta san ahalin baiti dan a raba su da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a nuna musu kamar sahabbai daban ahalin baiti to wallahi a hirkin waɗanda suke da ƙarancin tunani a cikin sufaye su bari a yaudare su a jefa cikin ƙasar da ba za su iya fitowa domin kamar yadda dakta abubakar muhammad sani ya tabbatar mana a ilimance cewa ahli sunna umuman bil ma'ana al'am gaba ɗayansu abin da aka san su da shi shine san sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da littattafan su suke tabbatarwa sannan a dawo kuma ahli sunna bil ma'ana al wannan kan dama aƙida ce girkakkiya duk malaman da suka yi wallafa wallafar nan yawancin su ahlus sunna ne bil ma'anar ta to hatta ma ahlus da suke dangantaka da asha'ira da sauransu zaka ga a cikin littattafan su suka buɗe babi da suke magana kan sahabban da Allah sallallahu alaihi wasallam ah, malam Ahmad ibn Muhammad al-Makkari a cikin Ibadatul Jujunna wanda littafi ne da har a zaurukan ba ana karantar da shi aqida ce ta ash'ariya amma kuma a ciki maganganun sa akan sahabbai maganganu ne gwalagwalai wa afdalul ummati zatul qadr ashabu man utiya sharhu sadri إذ جاء في القرآن ما يقضي لهم بالسبق في آية أو التقضي لهم وكم أحاديث عليهم تثني كقوله خير القرون كذا كما يدعي نوال المشايخ a can ƙarshe yake cewa fahim nujumun fissara man iktada bihim ila ma'alimin ihtada fala taqul fi ma min al-amri ikhtalaf bainahum wahdar idha kunta al-ghalab wal tankanna ahsana al-makharij lahum falishtihaduhu ko mun taso mun tarar da mawaƙan Hausa masu waƙoƙi na bege akwai abin da ya kira mabuɗi kowa in ya tashi ne ba Allah zai yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama zai kuma yi jinjina da sahabbai kuma mawaƙan nan julluhun duka sufaye ya kamata sufayen wannan zamanin su yi la'akari da wannan su tabbatar da cewa wani sabon addini ake so a shigo musu da shi domin a raba su da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da an yawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rabbana yi salati tara gun muhammadu baban zara wanda gare shi ka yadda tsara baituka na yabo in rera ba don a ce mini na birge ba alihi ka hada da sahabbai waɗanda su ne ke sa dubbai na kafirai sa riga baibai wanda kutuni sun kai bai-bai da duniya ba san ta suke ya kamata sufaye su gane wannan tabbatar da cewa su ake a shigo musu da wani abu daban sannan ana yardara kan mata musamman masu karancin addini da waɗanda suka fi ba wa boko mahimmanci ba tare da kulawa da tarbiyya ta addini aƙalla ko ba a shigar da su cikin aƙidar gaba ɗaya ba ana zaskare musu wani adadi mai yawa na ƙaunar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma waɗanda suka fi kowa ba ka tausayi su ne masu harkar kaɗe-kaɗe da fina-finai saboda ƙarancin masu koyar da addini a cikinsu da yawa masu wannan aƙida ta zagin sahabbai ta ƙarƙashin ƙasa suna shiga suna zaizayar irin waɗannan mutane to su ma musulmai ne ya zama wajibi a kula da su kuma ya zama wajibi su sani cewa duk wanda ya saki annabi sallallahu alaihi to wallahi ba shi da rabo duniya da lahira san annabi sallallahu alaihi wasallam kuma baka isa ka san waye annabi ba sai ka san hadisansa a ciki zaka gane waye shi da sabonsa. kuma mun sahabban nan sun suka zo da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din a ƙarshe akwai ƴan kasuwa musamman ƙananan ƴan kasuwa masu tura wulbaru da masu ƙananan sana'o'i akan samu wasu ƙungiyoyi na zagin sahabba a nan sallama da suke ɗaukar gabara ta ba da tallafi musamman masu tura baro da masu sana'ar siyar da irin kayan koli ɗin nan da sauransu ku ba a hankali kar je garin neman duniya a raba ka da lahira ya zama wajibi jama'a mu mai da hankali kwarai da gaske amma dai babu abin da zai cece mu in ba addu'a ba a ƙarshe muna mika godiyar mu ga Allah madaukakin sarki subhanahu Ta'ala awwalan wa akhiran sannan kuma muna godiya ga manya-manyan malaman mu da suka halarci wannan taro wanda daga cikin akwai shehin malamin Sheikh Tijjani a tanko wanda kafin nan shi ne shugaban sashen koyar da shugaban sashen koyarwa da larabci arabic ke kenan a kwalejin aminu kano talibar a nan kano sa'annan kuma akwai sheikh muhammad sani alhamidi mai mafarkin baki abu auza'i akwai dr awwal yunus akwai dr ali yunus abu idris akwai sheikh malam ali ali abubakar sakataren jibu na kano tare da tawagarsa irin su sheikh buki da sheikh alhaji dan zabuwa muna da sheikh malam alkasim umar jibril abu shubai muna da fadilatu sheikh kamisu nasibi ibrahim fatal fitiyan muna da sheikh abdulmutallib muhammad gusau muna da sheikh malam tahir abu fatima muna da shek dr umar tijjani hassan abubassam muna da malam anas muhammad fage wanda a da aka san shi da salafi sannan muna da ai da kansa ya rubuta ai a facebook ko ba ka bane shi as-salafi ma'nan wa laysa tariqatan wa hizban akwai dariqa akwai kuma salafiya ta manhaji bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa huwa salafiyun insha Allah ta wannan bangaren sannan muna da manya-manyan 'yan kasuwanmu waɗanda su ma suna cikin jagorori na da'awa al'amuran ba sa yiwa wani lokacin dole sai da gudunmawarsu da kuma wato a ƙarfafar gwiwa daga bangaren su wanda daga ciki akwai alhaji abdullahi garba da yan uwansa alhaji abba karfe da alhaji ɗahiru garba ɗahiru ahmad garba sannan akwai alhaji abubakar adam akwai alhaji imran alwadi akwai alhaji rabi'u shu'aibu abdallah sannan daga cikin jagorori na da'awa akwai fadilatu sheikh abul malam abdullahi muhammad yan kaba sannan akwai da a ɗaya daga cikin jagororin mun ta fuskar jagoranci na mukami alhaji haruna lawan makarfi wanda darakta ne national orientation agency nowa ta jihar kano muna ka gobe wani mu farman da kwamitin alhawariyun karkashin jagorancin shugabansu ko ce shugabansu malam alkasim yun da kuma sauran yan tawagarsa su malam nura su malam umar su alhaji kallani da cizo su alhaji aliyu su alhaji ado aliyu su alhaji junaidu da sauran yan uwa na hawariyun da bai iya su su ba bisa irin kokarin da suke yi da kuma babban malamin malamin sunusi malamin malamai da iyayen malamai shek sunusi da sunusa abubakar ramadan ba za mu manta da yan jaridu ba akwai yan jaridu da suke zuwa wasu suna zuwa su bayyana a kansu wasu kuma suna nan sai an gama za su naɗi rahotannin kuma su je su yaɗa alkai insha Allah to muna godiya gare su sannan kuma muna godiya ta musamman ga yan bidiyon wa'anda su ne wato ginshikin wannan al'amari domin Allah ya sani irin gudunmawar da suke bayarwa ba ta gaza gudunmawar da malaman suke bayarwa ba sannan 'yan agajinmu da su suke tabbatar da komai ya tafi daidai muna matuƙar godiya gare su bayan nan kuma akwai jami'an tsaro waɗanda ake iya gani da waɗanda ba a gani da suke tabbatar da cewa komai ya tafi daidai da tabbatar da cewa kuma an yi abu an yi taro lafiya an tashi lafiya da da muke gani da da ba ma iya gani muna fatan ubangiji subhanahu wata'ala ya baka kowa da kai akwai abokina da na manta alhaji umar alfahim amma duk da haka wannan baya wakiltar jawabin shugaban taro wanda a yau wanda yake shugaban taron shine alhaji dan yaro alhaji dan yaro alhaji ibrahim dan yaro alhaji ibrahim abdullahi dan yaro kuma wanda yake ne shugaban dattawan kasuwar sabon garko haka ne da muna da yasa domin ya ba mu jawabin ban taro a kar mu manta mu sanya baban dattijan arziki shek mala abu wahab abdullah cikin addu'a da fatan Allah subhanahu wataala ya inganta mana lafiyarsa Allah kuma ya tsare mana shi Allah ya raya bayansa Allah ya dawo mana shi lafiya طول المال من قبل الفتاح وما الا المال من قبل الفتاح رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل العقدة بلساني يفقه قولي bayan haka na dika goriya ta ga Allah maɗaukakin sarki da ya bani lokaci da iko da kuma zarafi na har aka ba da shugabanci a wannan zama alhamdulillah da farko bayan godiya ga Allah da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ina miƙa godiya ta musamman da jinjina ga alhawariyun foundation alal hakika lokacin da na sami jadawali na wa'annan jerin gwaro na lacoci da aka shirya na ga hikima da yadda aka tsara ainihin wannan lacoci da malamai da aka zaɓo waɗanda su ne gwalagwalan malaman da allah ya azarta mu da su dukansu kowane idan ka hautsana wato wannan lacocin kace kowa a bashi ya ɗauki ɗaya a ciki kowanne zai bada abin da ake so ya bayar alhamdulillah kenan duka fagagen gaba ɗaya nasu ne amma da muka zo aka fara daga shekaran jiya zuwa jiya zuwa yau sai hankali na ya ɗauku cewar a malami na farko watakila za a yi cewar kamar inda aka ce ya je yayi kamar fagen da kamar fagensa ne shine fagen alƙur'ani malami na biyu shi ma da ya zo zauna sai a ka in ka dube za ka ga fagen da aka sa shi magana fagen aƙida ne wanda in ka duba sai ka ce kamar anan ne ya fi ku ce akai to alhamdulillah babban bujimin malamin mu na yau shi kuma da da aka ɗauki aikin da aka ba shi kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar fagensa shine fagen hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga farkon digirinsa na farko da na biyu da na uku to kuma da duk abubuwan da malam abubakar ya faɗa game da dr bashir aliyu umar ni a cikin raina ina ɗauka cewar malamin tarbiyya domin daga ɗabi'unsa da halayyarsa ni da yawa a rayuwa ta abinda nake koyi da shi ke saboda in ka ɗauke shi zai baka tarbiyya muna fata Allah ya tsawaita rayuwarsa Allah ubangiji ya kiyaye masa magabatansa ya kara musu lafiya a gobe ban da lokacin da zan magana amma dai ina so in ce malamin da zai karantarwa gobe domin ina daukar gaba ɗaya tsarin da alhawarin ta yi shine dr muhammad sani umar shi kuma kamar yadda duka ɗaliban ilimi suka yi masa lakabi cewar wato shi kamar wata taska ta ilimi ba za ka gane haka ba sai kana bin karatunsa wato malami da zai zo ya ɗauki komai ya cire shi kamar za ka ci kifi ne a cire kayar a cire komai a baka kundarin a naman kifin ta haka duk abin da ya ɗauko ya zo ya sa a gaba sai yi iya kokarin sai fi koma da gundaren abin da a yake so ka fahimta kuma in dai Allah ya sai maka ka kana kwakwalwa za ka fahimci me yake so ya faɗa malami na uku Profesa Mansur Ibrahim malami na biyar shi kuma kana iya cewa malami ne da Allah ya bashi hikima wajen koyar da jama'a don wata an zo lakcin za a ga haka duk yadda ka kai hankalinka ya tafi to zai kokari ya jawo hankalinka ya dora ka a abin da yake so ka gane to shi sa ce yadda aka shirya a wannan lacocin kamar an ɗauki wani lokaci an ɗauki wani tunani an an ɗauko malaman da suka dace da inda suka dace su karanta haka muna godiya da wannan aiki da aka kuma ba zan gushe ba kamar yadda malawa bakar yanzu ya yi ina godiya ga 'yan uwa da manya-manyan malamanmu da attajiranmu da 'yan uwanmu waɗanda suke ba da hankalinsu wajen sauraron abubuwan da ake so a isar musu sannan na godiya musamman ga kafafen yada labarai da 'yan midiya da ah, ma'aikatan tsaro da masu kare lafiya da hukumomi da suka yi kokari wajen shirya wannan eh, mako ina fata kamar yadda ah, daga bashir ali umar ya yi roƙo wani abubuwan za su ci gaba domin alal hakika na fa'idantu shekaru da yawa ba a yi wani abu da na ga na fa'idanci ya shiga cikin zuciyata irin wannan mako da aka ɗauka muna fata allah ya ba mu iko mu aikata abubuwan da muka yi. mu sa abubuwan a cikin aƙidanmu da rayuwarmu da ruhinmu Allah kuma ya sa wannan abubuwan su zama shine tarbiyyar tarbiyya ga 'ya'yanmu da jikokinmu da waɗanda ma za su nan gaba Allah ubangiji ya taimaki musulunci ya taimaki musulmi wannan malaman mu Allah ya ƙara ƙarfafa su wajen wannan aiki a ina godiya kwarai da gaske da aka bani da dama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bayan kuma akwai uba a wannan من kwamitin al'awari shi ne alaƙi gallo alha a dukkan su muna godiya kan zama a da wannan lamarin da ya yi na fuskanci mafi da ɓangarori na ɗaya an ce mun saboda yanayi na sauka da ake yi lokaci ya cika sannan kuma lalle akwai muna da mawaƙa da yawa wanda ake ta yi musu alkawari ana ɗagawa ana ta gaskiya ne na so yi fuska to amma na ɗan fuskanci mafi sai nake neman shawarar ko mutum ɗaya mu bawa da hausa ko da larabci to na ji hausa ta fi yawa ni labarin shi aibu zo ko minti biyu ne a mana ka wasan ka abai ba na sai mu karfe zuwa zama na gaba muna karfe nawa ne suna tv karfe goma na dare gaskiya tv kuma karfe tara na dare yanzu ke eh, afuwan tara da rabi kenan a ah, muna godiya ga duka tashoshin da suke gabanmu nan gaskiya tv Wital, hausa tv sunna tv ahbab tv africa tv to akwai kuma wanda duk suke buƙatar addu'a ubangiji allah ya biya wa kowa buƙatunsa sannan da allah sahun gaba muna so a bar wa bakinmu da suke kan high table saboda kada a yi cinkoso da Allah hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh